to yau muna sabiyar juma'a goma ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da ashirin da bakwai ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida cikin nufi da kaddarawa ta ubangiji subhanahu wataala a karo na shida ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na juma'a na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna da ke nan hedukatar kungiyar ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna ta kasa reshen karamar hukumar boko a hausa kwatar cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar benue nigeria domin dora da gaida muka tsaya a karatun tafsiri bangaren mata jiya mun kai karshen tafsirin sura ta 67 a asalinsu a jerin surorin alkur'ani daga sama ta 77 a asalin saukar alkur'ani ita ce suratul mulk yau da izinin allah za mu tashi farkon tafsirin sura ta biyu a jerin surorin alkur'ani asalin sauka kuma ta 68 a jerin surorin alkur'ani daga sama da fata Allah ya kabi shirin da mu dace Allah ya sa barka wannan addu'a ta mu idan sanya mun yi cikin abubuwan da za mu fara ciki da sura ya ta duniya da lahira Allah ya kabi addinin musulunci da musulunci. na Allah ya بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم نعم بارك الله فيك yan wa masu albarka wannan sura ana tare ta suratul nun ko suratul qalam ta hamsin da biyu ne kuma yar maka ce ma'ana a maka aka saukar da ita suratul qalam ko suratul nun na daga cikin surori na farko-farko da suka sauka bal ita ce sura ta biyu a magana mafi inganci da ta sauka bayan suratul alaq ko bayan suratul fatiha akwai maganganun malamai akan wata sura ta fara sauka shin suratul alaq ko kuwa suratul fatiha waɗanda suka ce suratul alaq ta fara sauka sun kalli ayoyi biyar na farkonta da suka fara sauka ko su ne abubuwan da aka fara saukar da su a cikin alkur'ani wadanda suka ce suratul fatiha ita ce ta fara sauka su kuma sun kalli saukar sura a dunkule gaba ɗaya ita suratul fatiha gaba daya ta sauka to da aka suke cewa suratul fatiha ita ce sura ta farko da ta fara sauka magana mafi inganci suratul alaq ita ce ta fara sauka lura da ayoyinsa biyar na farko tun da aka saka su a ciki to ba zai zama zuwa ce kuma an ɗauki wannan sura an kai ta wani lissafi wanda ba na farko ba sai abin da aka kance albarkacin ka za ka dangare sha ruwan fasu ina fatan mun gane wanda sura ta sauka ta biyu ita ce suratul nur ita ma malamai sun yi sabani wasu na ganin suratul mudassir ko suratul muzammil ita ce ta fara sauka ko ta biyo bayan suratul alaq da haka wannan ce ta biyu ko ta uku wannan ta zama ita ce ta biyu wannan ta zama ta uku wato eh, wadanda suka ce muzammil ta fara sauka sannan mudassir da wadanda suka ce mudassir ta fara sauka sannan suka ce muzammil التفسير الحديث wanda ne shine littafin da na dogara da shi wajen samun waɗannan tartibat ya rinja da cewa suratul qalam ita ce sura ta biyu da ta sauka da hujjojin da ya kawo ni ma na fi karkata zuwa ga haka ina fatan mun gani babban abin da wannan sura take karantarwa kamar yadda babban malamin jagora kaka a wannan aiki a shekh hafsa mahmud gumi allah ya ji kansa ya faɗa a littafin sanarar da azhan ya ce mawuduwar hadisi babban abin da wannan sura take karantarwa a tabbashiru linnabi sallallahu alaihi wasallam albishir ne ake yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi anna qaumahu sayu'minuna bi cewa mutanansa watan wata rana za su imani da shi wa yandamuna ala ma fa'alu bihi min al-kufri wal kuma za su nadamar abin da suka yi na kafirci da cutarwa a gare shi sallallahu alaihi wasallam wa yatubu Allahu alaihim kuma Allah zai karbi tuban su ya kama su zai dukan su wannan ana so a gaya duk wani mai da'awa duk wani mutum mai son mutane su zama mutanen kirki duk wani mai nuna mutane hanya ta kwarai zai haɗu da cutarwa daga waɗanda yake kira za su cutar da shi imma a magana wa imma a aiki za su cutar da shi a aikace ko a ma'ana za su cutar da shi a fili ko a ɓoye za su cutar da shi a karan kansa za su cutar da shi a dukiyarsa za su cutar da shi a iyalansa za su cutar da shi a duk wani abu da yake da alaka da shi to ya yi haƙuri akwai ranar da gaskiya za ta bayyana akwai ranar da za su zo su yarda wannan abin da suka yi ba daidai ba ne za su yi nadamar abin da suka aikata abin da kake bukata shine ka to kai akan gaskiya da take kar ka yadda ka doka akan tafarki da turba ta gaskiya ina ta mun gani bismillahi rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin Allah ce nun wannan harafi ne daga cikin harufan alhijab an karanta karatu an karanta harafin shi kadai kamar yadda alaran ba ya karanta nun an gane ku amma an karanta da kuma idgamin wawun a ainihin ƙarshen nun din a cikin wawun ta biyu nun wal kalami maimakon nun wal an karanta nun wal an gane ku Allah yake nun wannan harafi na nun Allahu a'lam bi muradihi bi dhalik Allah kadai isan me yake nufi da shi kawai abin da ake nema daga musulmai daga mutane su yi imani da cewa wannan ƙur'ani ko wannan nun din na daga cikin haruffa da sun tashi daga haruffan larabci sun koma harafi a cikin alkur'ani ina fatan mun gane wato wannan din maganar Allah ce subhanahu wata'ala sannan su yadda Allah subhanahu wata'ala da ya faɗi wannan harafi ba ya faɗe shi ba shi da wata manufa ba ne, ina da wata manufa nan ina so ya nuna wani sirri ne na alkur'ani ba wanda ya ce ya riski ƙur'ani gaba ɗaya sai Allah da haka in ka isa ga wani harafi nun faɗa abin da ake cikin da shi da haka duk waɗanda suka ce za su fassara sun yi iya ƙoƙarin su ne kawai magana mafi inganci za su ce abin da ake nufi a a'lamu bi muradihi bi zalik Allah kadai isan me yake nufi da wannan harafi it's just like abbreviation a nan duniya kakan yi abbreviation amma za a iya gane da kake nufi misali idan ka ce saw ai a harshen abin nan kana ta sallallahu alaihi wa sallam ke ko fwt subhanahu wa ta'ala pbut peace ko pbuh peace be often hate an efcc nce ina fatan muna ganewa waɗannan duk an san ma'anarsu to ga wasu kalmomi ko wasu harufa Allah ya kawo in ka isa kai ma faɗi ma'anarsu kuma ya zama su abin da ka faɗa ɗin get abin da ake nufi kenan da haka waɗannan harufa da Allah ya bude Qur'ani da su abin da ake nema shine a imani wani bangare ne suna alqur'ani kuma daga Allah suke kuma Allah ya faɗe su ya san a ina da wata manufa dalilin faɗansu akwai wata ma'ana dalilin kawo su sannan Allah subhanahu ta'ala ina dagalar hanci ya lakuta hancin kowa cewa in ka isa kai ma kawo wani tsari irin wannan wanda za ce ba wanda ya sa abu da kake nufi ce kai saboda shi ilimi ai na mutane development ne na waɗansu wanda ne kake koyan ilimi a wajensa kai ka je ka bunƙasa abin da ka sani kenan a lokacin da ka so masa da wani abu zai iya bin asalin abin da ya koyar da kai don ya gane wani tsari da ka kawo kai ina fatan mun gane to Allah ba wanda ya koyar da shi hasali ne ya koyar da kowa ba wanda ya ilmantar da Allah Allah shi ya ilmantar da kowa saboda haka ba wanda zai ce zai iya kore shi a cikin wani abu wannan ta bangare guda ta bangare na biyu ta bangaren tahaddi shine in kun isa wannan ƙur'anin da waɗannan haruffan naku ko laraba da su aka haɗa shi in kun isa ku kawo wani littafi irinsa wanda za ku ce kun gagaru ne kawo irinsa ina fatan mun gane to da haka imani da waɗannan ko abin da ake nema kenan daga musulmi ya sani ko ya kudurce a tare da waɗannan harufa da Allah subhanahu wa ta'ala yakan bude ainihin waɗansu surori da su sannan ba dukkanin haruffan ne Allah ya bude surorin da su ba haruffan hurufin hija guda 28 ko da tara ko tara ba dukkan su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da su wajen budewa ba a waɗansu ne iwara kuma rabin su ne su iwara ya bude waɗansu surori da su illa iya ina fatan mun gane wal qalami Allah ce ina rantsuwa da alƙalami wannan alƙalamin ne shi ne wanda da aka rubuta duk abin da zai faru tun daga farkon rayuwa har zuwa ƙarshen rayuwa abin da zai faru tun daga farkon rayuwa har zuwa ƙarshen rayuwa da abin da zai biyo bayan rayuwa da kuma lokacin da babu ƙarewar rayuwa duk an riga ya rubuta a cikin wannan eh, littafi na Allah da aka yi tabbata a annabi sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ma khalaqa rabbuka alqalam farkon abin da ubangijin ka ya halitta shine alqalam ba gaskiya bane da ake cewa wai hasken manzon Allah Allah ya fara halitta ba gaskiya bane farkon abin da Allah ya fara halitta shine alqalami ina halitta su sai ce oktob ya rubutu sai ce wa ma aktubu ya rabu yau ubangiji me zan rubuta sai ce ka rubuta duk abin da zai faru a cikin rayuwa ya rubuta rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf an gama rubutun takaddun da aka yi a rubutun akai sun sun bushe da aka babu kasa babu wani waje da za a zuwa goge a ce an goge an sa wani ka iya cewa ai mun yi bayani kaddara iri biyu ce akwai kaddara mu'allaka akwai kaddara munafara. haka aka rubuta su a cikin launin mahfuz din in ka yi kai za ka zai same ka dan haka ne Allah subhanahu wataala a watan Ramadan wannan watan da muke ciki zarar lailatul qadari ranar ake bangaro duk wani abu da za a shekara duk wani abu da za a yi a shekara a daren lailatul qadari ne ake ciro shi daga launin mahfuz sai a kawo shi nan duniya a zo a ci gaba da gudanarwa kullum a ringa gudanar da abu abin da za a yi a wannan shekara wani zai mutu za a haifi wani wani zai yi kudi wani zai talauce wani zai samu sarauta wani zai samu mulki wani zai yi kaza wani zai je wuri kaza duk abin da za a yi da daren lailatul kadar ya zo to za a bangaro shi sai a zo a ajiye shekara an ta kare kuma sai a dora an fahimta to amma ba wai lokacin ake rubuta abin ba sabo a an riga an gama da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ce rufi'atil aqlamu wa jaffat an dage alqalma ma'ana an yi rubutun an gama kuma takaddun ma da aka yi rubutun akan su sun ya sun bushe an gane Allah ya ce wal qalami wa ma yasuru ina rantsuwa da mal'aqanin wato alƙalami wa ma yasturun da abin da suke rubuta ko dai mala'iku da suke rubuta ayyuka na dan adam don duk dan adam yana da waɗansu mala'iku guda biyu ko guda hudu da suke aiki da shi a kullum akwai masu aiki da shi daga safiya bayan sallar asuba zuwa sallar la'asar akwai wanda suke karɓar aikin yamma su kuma daga la'asar zuwa safiya zuwa sallar asuba suna haɗuwa ne a masallaci don karɓar aiki sauyin aiki wannan izo waɗannan su zo su karɓi waɗannan a yana suke zuwa masallaci da haka ɗa namiji ake so kar yadda in sallar asuba da nasa ba masallaci ba saboda ne an wajabta musu zuwa masallaci saboda mala'ikun a nan suke sauyin canjin aiki ba sai sun je masallaci an yi sallah kai baka na mugubar tafi neman ka kuma karka kwanta ka yi bacci in ba larura ta same ka da ta hana ka masallaci ba su mala'ikun suka sako masallaci suke tafiya a sallar asuba din da sallar la'asar da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna mana muhimmancin waɗannan salloli guda biyu sallar asuba da sallar la'asar sallar asuba wanda ya yake a cikin jami'i Allah zai ba shi kariya a yin sa gaba daya ya shiga cikin tsaro da amana ta Allah wanda yake sa masa alfarma alfarmar Allah yake ta Allah ba zai kyale shi ba wanda ita la'asar a cikin jam'i ya sami alkhairi da albarka mai yawa wanda alkhairin da ya samu ba zai gane shi ba sai ya kwatanta da wanda ya rasa sallar la'asar a cikin jami'i wanda ya rasa sallar la'asar a cikin jami'i annabi ya ce ka annama wa kira malahu wa ahla kai ka ce mutumin da ya rasa dukiyarsa ne gaba daya ya rasa iyalansa gaba daya kaddara tare da mutumin da ya tsiransa sallar la'asar ya a cikin jami kamar mutum ne an haifi tun da aka haifin shi "Baban sananan kakan sananan kakan Baban sananan kakan kakan sananan kakan kakan Baban sananan hawa biyar kenan a sana to shi kuma gashi ga 'yan uwansa goma misali sama goma ƙasa ga mahaifiyarsa ita ma biyar sama biyar ƙasa sannan ga shi ga matansa mukaddara matansa ko kowace tana da ɗa goma baya arba'in ba kenan kowannen su ya haifi ɗa goma lissafi ya tafi nawa ya tafi ɗari hudu kowannen su ya haifi goma dubu hudu hawa biyar in ya rasa sallar la'asar asarar da ya kamar ya rasa waɗannan ne gaba ɗaya a lokaci guda ya yi asarar rayuka ne wa kudu kun ga ya asarar rayuka ne wa to sannan wa malahu da dukiyarsa ku kaddara tun da ira yake tada dukiya har wannan lokacin bai taɓa cin komai ba dukiya gaba ɗaya ta tafi in ya rasa sallar lasar ya yi asarar dukiyar gaba ɗaya daidai ike da ya asarar dukiyar gaba ɗaya an yi asarar mai yawa ko ba yawa mai yawa kun ga asarar mai yawa to da haka wannan ina nuna mana mahimmancin sallar lasar a cikin jami'a an gane to da haka ainihin waɗansu malamai suka cewa ma yaskurun ana nufin mala'ikun da suke rubuta ayyukan bayi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a sura ta 50 sura ta ƙar yace ma yalfidu min qawlin ma yalfidu min qawlin illa ladayhi ratibun ati Allah yace ma yalfidu min mutum ba wata kalma da yake furtawa illa ladayhi ratibun ba sai akwai wani mai dako wanda ina nan ina jiran ya faɗa a ce da kuma mai tabbatarwa ai mutum yayi za su rubuta kuma za a ba da shaida to idan kyakkyawan aiki yayi da yayi za su rubuta idan mummuna ne sai su saurara su ce ko zai tuba ba za su rubuta ba kai tsaye za su tsaya su ce ko za ka tuba saboda haka in ba ka tuba ba ne sannan su rubuta da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa asbi sayyi'atan hasana tamhuha Allah yake innal hasanati yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna gusar da zunubin munana da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yake kabibi munana munanan ayyuka da kyawawa sai su gusar da su su shafe su to da haka da mutum ya yi sabon Allah ya yi ƙoƙari yi da'a ga Allah a bayansa da mutum ya yi wa Allah ba daidai ba ya yi ƙoƙari yi wa Allah daidai to sai wannan din ya kawar da illar wancan abin zanubin wancan abin sannan Allah subhanahu ta'ala ya nuna mutane su masu rubutun nan mala'ikun nan mutane ne masu kima masu daraja kamar yadda yake kiraman kasibi su din masu rubutu ne masu mutunci ba sa ƙarya ba sa ƙage duk abin da mutum ya samu ranar kiyama a littafin shi ya aikata da haka kowa zai tsaya ranar kiyama gaban Allah kamar yadda Allah ya faɗa sura ta ashirin sura ta tsaha la ya kafa wala hamma baya jin tsoron a zalunce shi wani kyakkyawan aiki sai ya rasa ladansa wala hamma ko iga wani zunubi ba shi ya aikata sabon ba ya samu a cikin littafin sa rubuta masa wannan zunubin Allah baya yin wannan wala taziru wa ziratu wuzra ukhra wata rai wani mai zunubi baya daukar nauyin zunubin wani wannan malaman da suka ce da Allah ya ce wal qalami wa ma yasrun ana nufin mala'iku masu rubuta ayyukan bayi kuma malaman suka ce wa ma yasrun da abin da duk mai rubutu yake rubutawa kowanne ne wannan ina nuna mana matsayin ilimi da kuma hanyar da ake bi a samu ilimi to yau ga kalubale ya samu mutane yanzu mutane da yawa suna da ilimi amma ba sa iya rubutu in ka ba mutum biro ko alkalami ya rubutu sai zama tashin hankali saboda me duk bature ya tattara ya mai da mu kan ne kan hankali ba mu da handwriting har rubutun mu ba shi da kyau in za ka yi ma za ka ji kana shan wahala to wannan wata dabara ce wata hanya ce da aka fito saboda a rasar da ilimi a tare da mutane don haka a sami yanayi wanda mutane za su dawo da kokarin yin rubutu kamar yadda strategically bature yanzu ya dauke mu daga kan mallakar littattafai takardu ya mai da mu kan kan iska duk littafin da kake nema sai kawo kan inda ka same shi ba ka siyan littafi data kawai kake siya kai ba ka arzurta kanka kana arzurta wadansu mutane ne saboda in ka mallaki littafi ko mutuwa kai kana da arziki da ka bari amma dan ka bar hansar da littafi malala gashin tinki a kanta haka tashi da ita da ita wulakanta za ta yi haka ne ko ba haka bane yanzu a cikin wayan nan tawa akwai littafin da za ba za ka same shi ba naira dubu ɗari bakwai ina nan an fahimta to amma kun ga yanzu wayan nan aka tashi sai da ita da kyar za ta yi ta naira dubu ashirin ko kun fahimta ina littafin da yake kanta an wannan da na gaya muku littafi ne guda ɗaya ba wai littattafan ciki ba gaba ɗaya guda ɗaya ne dubu ɗari bakwai ba za ta sai maka shi ba amma kuma yanzu ita kan wayar gaba ɗaya da yake cikin tanzu a sayar da ita sai wanda ya rufe ido sannan sai ta naira dubu ashirin ko kun fahimta to da wayo muna tara musu kuɗi kana downloading kai ka sa data ka yi downloading su sun samu kuɗi kai sun baka wani abin nan kuma ana nan ana nan wayar zanna duk ta samu matsala shi ma littafan su samu matsala ba haka bane to kare da karau shi kansa wannan tsarin akwai ranar da za a danna masa agent duk wani network da ya kafe a duniya kowanne ne da ya lalace to shi kenan sai mu gantsiya to shi kenan mutane ba su da takardu ba su da littattafai kuma kwakwalwa ta yi raunin da ba ta iya rike abu gaba ɗaya. sannan ta yi raunin da ba za ta iya rubutawa ba shi kenan saboda haka yi wa mutane fafa lolo sai zama mu addinin musulunci abinda muke takama da shi shine ilimi to a lokacin da aka rasa ilimi an samu matsala da haka uwaye mata ku ba wa 'ya'yanku wata irin tarbiyya ta juriya a matsayinku na makarantar farko ku riga koya musu rubutu ku koya musu jajircewa da tsayayya a kan abin da ya shafi harkar karatu yanzu ku dura za ku ga yawanci har wannan ilimin da muke ya koma social media ya koma social media na biyu za ku ga eh, wato karatu idan ilimi ake bayarwa zalla da yawa mutane ko ba sa sha'awarsa an musan wa'azi ko karantarwa ta nishaɗi wanda za ringa ana dariya ana kaza musamman ko mata an fahimta to duk waɗannan wasu hanyoyi ne da in musulmi ba mu fargab da wuri ba to za a zo ya mana tsakiyar da ba ruwa matanmu abinda suka fi kwarewa a kai shine ina wa'azi mai ban dariya su ke yin dariya matasan mu da mu ina wa'azi da yake akwai barkwanci a cikin su dauke su kai amma wanda za a ba su tsabar ilimi ba sa son wannan kai yanzu da za mu ce mu zo a yi daura za a kwana ana karatu in aka yi sallar magariba aka yi isha aka ci abinci za a kwanta zuwa karfe tara ba za a kwanta ba karatu za a yi ta yi har sai karfe biyar na da rabi na asuba yi kiran sallar asuba a yi sallar asuba sannan a dan kwanta ko a yi darasi sannan a kwanta wallahi da yawa ba za su ba za su yi ba to kuma hausa suna ta an kajuwa ne ba banza ba su da kansu suke cewa yaro ɓata hankalin dare ka yi suna suka ce yaro da gari abokin tafiyar yaro da kuɗi abokin tafiyar haka ne to ba a samun yau sai an sha wahala to da haka wannan ɗabi'a da yara suke da ita a yau uwaye mata ku yadda karki yadda ɗanki ya sha ragon mama me ma'anar ɗanki ya sha ragon mama ya sha nonon kike kuma raguwa ce ba abin da ya ta sani sai ci ma zaune ba abin da ya ta sani sai zama ragi ba abin da ya ta sani sai shirme sai sharholiya sai kalle kalle sai kaza sai kaza a ke ta mahaifiyar azubairu bin al'awwam azubairu bin al'awwam ya tashi kamar maraya mahaifiyarsa sai ta ɗauke shi ta kai shi wajen hamza ɗan abdulmuttalib ɗan uwan mahaifin manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai na hamza da ta kai shi hamza mafarauci ne hamza mafarauci ne mafaraucin ne shi ba mafaraucin zomo ko dila ko barewa ko kanki ko ɓauna ko abin da ya kama da wannan bane shi dabbobin da yake farauta daga zaki sai damusa sai giwa daga zaki sai me sai damusa sai me abin da yake farauta ke farautar barewa ta 'yan yara ce kuma ba wai zuwa zai farauto zaki wai ika shi? a'a da ransa zai farauto shi ya kamo shi gode cikin gari an fahimta a zubairu bin al'awam ya sha wahala a wajen na hamza mutane suna sa mahaifiyarsa ba ta kyauta ba ba ta ƙaunarsa ya za a yi masa haka ya za a yi masa haka a lokacin da aka zo wajen yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu bi az-zubair da yake irin yadda yake falli da kaunan arna yake haza khali falyuriyani al-insanu khala ga ga kawuna wanda ya nuna min kawo irin wannan shi ma yace kawunsa yanzu ba annabi yana alfahari da shi ba to sai mutane kuma suka ringa yaba masa yau ne mahaifiyarsa ta sami ranar mai da biki sai ta ce lokacin da nake kai shi wajen hamza kuna cewa ba na ƙaunarsa ta ce wallahi na tattare shi ne saboda irin wannan rana an tattare shi ne saboda ne irin wannan rana to da aka jama'a kowace uwa kowace mahaifiya ta zamanto tana da ɗabi'a irin wani. tunaninta shi ne ɗanta sai ya fi kowa daraja da ƙima da jarinta da gwarzantaka da alkhairi da albarka cikin yaya karki yarda karki yarda a ce ɗanki shi ne na baya a dangi karki yarda in ba haka ba a gabanki za ka wani a ce uwarsa ta iya haihuwa a yana faɗa ko ce ka aiwa na uwarsa ta iya haihuwa to wanda fa aka faɗa mata wannan a tana so fata a ce da ita ita ba ta yi ne Allah ya sauka to dai Allah subhanahu ta'ala yana nuna mana darajar rubutu da ilimi da haka ne shi ne yake wal qalami wa ma yasirun bayan wannan rantsuwa sai Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun me yasa Allah ya wannan rantsuwa ya rantse da alƙalami ya rantse da abin da ake rubutawa ma ta bi ni'mati rabbika bi majnun kai din ba ma wakaci bane saboda ni'imar da ubangijin ka ya maka ta baka annabta da manzanci dan suna ta annabi ma wakaci ne suna ta annabi ma wakaci ne saboda kawai ya zo da wani abu da ya saba al'adarsu har yanzu haka mutane suke a lokacin da ka zo ka ce ku bar abin da iyaye da kakanni suke mara kyau ku zo ga mai kyau da Allah yake a yi ta ce wane ko ya zautu ne haka ma za a ringa zanɗanka ana ce ai ya zama haka haka a'a ba hauka ba ne Allah ce ma an ta bi ni'matin rabbika bi majnun kai din ba mahaukaci ba ne saboda ni'imar da ubangiji ya kanka ya baka annabta ya baka manzanci ya baka littafin da bai ba da irinsa ba ga wani annabi ko ya baka al'ummar da tafi kowace al'umma daraja sannan ya sanya da kai da mabiyanka ko ne mafiya yawan yan aljanna Allah ka ba mu aljanna kun san matsalar ne wallahi ran kiyama duk inda mutane da yawa za su yi ga aljanna nan aka yi rashin sa babu ki ko a ba ke ke faɗa ke nufi ba yau ai kun gane ko to babu ita ya za ki ya za ka ya zan yi kowa in tsaya ibi Allah ya guma za' Allah sallallahu alaihi to shikenan sai a samu aljanna to dai wannan ni'ima da Allah ya maka baka zamanto mahaukaci dalilin ta ba a'a in ka same ta nema kake zama mai hankali wanda ya bin musulunci shine za a ce ba shi da hankali bil munasaba kaga akwai waɗansu ana cewa in ka soke qur'ani in bai maka yanka ba sai ka haukace ba gaskiya bane ba gaskiya bane qur'ani samar da hankali yake ga mahaukaci ba haukata ne hankali yake yi ba an gane da aka cewa wai idan aka ka soke qur'ani wai ba a maka yanka ba za ka haukace wannan dabarar a fice aka ta sa aka kori kare daga gindin ya wannan yan bid'a ne suna son sai sun yi sama da faɗi sai sun yi cuta ba wani ƙur'ani dan an in ka sauke in ba masa in kama zai saka hukunci ɗaya na biyu wani abu da ake faɗa cewa idan mutum ya sauke ƙur'ani sai ƙur'anin ya ta jini shi ma ƙarya ne malamin bida ne kawai ke so ya sha jini ya tunama amma ba ƙur'ani ba qur'ani ba abin da ya haɗa shi da jini akwai masu kafa hujja da asar na umar ɗan khattab lokacin da ya haddace bakara ya yi yanka ya yi walima mutane sun ci a'a ba ya yi yanka don ya haddace suratul bakara don kar wani abu ya same shi bane yi yankan ne farin cikin ya haddace ya haddace suratul baqara bari ya tara mutane su ci abinci ina fatan mun gane saboda haka yankan ba shi da alaka da wannan a dinga ajiye komai a inda ya kamata a ajiye shi to na saba yanzu da yawa yan uwanmu sun dauka yadda aka sauke yara suka suka sauke kur'ani ko suka hada kur'ani sai a yi walima a yana yin walima a makarantu ko to ba shi aka kar a yi walima amma a ringa lura ya za yi walima kada a mayar da ita wani abu wanda za a mai da shi wata ibada ko wanda da ya ga ya zama ya zama abin tsangwama cikin mutane an fahimta ba daidai ba ne ita walima willingly ake yin ta ba wai tirsa sa mutane ake a yi ba misali ina da yara ɗari da suka soke ƙur'ani ko suka haddace ƙur'ani ba sha zai yi dole lallai ilalla kowannen su ke yayi ba wanda ya ga zai iya yi wanda ba zai iya bai bari an fahimta kuma wanda bai ba kar a tsangwame shi a cikin yara kar malamai su nuna masa tsangwama to wannan shi ne kake nuna kaya abinka dan Allah amma sai ka yi ko dan a ce a ce an fito da makaranta ko kaza ai tallatawa ai a tallata makaranta a ce makaranta duk mutane ne kowa yake hadda Qur'ani yanzu ni barin baku misali a lokacin da nake junior secondary school lokacin ana mutum talatin da biyar akan ma aka fara mutum talatin da biyar a aji mu ne sad na farko da aka fara mutum talatin da biyar a aji a najeriya amma gabanin nan mutum ashirin ne mutum sha biyar a aji su kaɗai malami zai je karantar a kan ma aka fara mutum talatin da biyar mutum talatin da biyar a sad ɗinmu a b c d e f g h i aji tara mutum talatin da biyar biyar mu da muka yi karatu a wannan lokacin zuwa yanzu da waɗanda suka yi diploma da waɗanda suka yi nce da waɗanda suka yi digirin farko da waɗanda suka yi na biyu suka yi na uku yanzu muka tattare mu waɗanda muka kai ana jin sautinmu ba mu kai mu ɗari ba talatin da biyar ɗin can har j mutum nawa ne kawai an waɗansu karatun ya tsaya sun koma kasuwa waɗansu karatun ya tsaya sun tafi gona waɗansu karatun ya tsaya sun tafi birkilanci waɗansu karatun ya tsaya sun tafi ƙwadago waɗansu karatun ya tsaya sun tafi tukin mota waɗansu karatun ya tsaya ba in ba in suna nan har yanzu suna in our age tun da suka yi sakandare suka gama su ba kasuwa suka yi suka zama waɗansu 'yan kasuwa manya ba su ba manyan manoma ba su ba wasu manyan direbobi ba su ba wasu manyan birkiloli ba suna nan suna kara kai na cikin gari haka ake rayuwa Allah cewa yi dole an kai karatu ta ka zama wani Allah cewa idan kun je makaranta allo kowa sai ya zama alarama yanzu ga alarama ku tambaye shi su nawa suka fita suka tafi karatu mutum nawa suka samu karatu kuna fahimtar magana to da haka kar a ringa dora mutane abin da ba za su iya akwai wani ya zo an je irin wannan abin nan din sai sai ai a shi wannan makarantar tasu duk idan yaro izo duk in ya shekara sai haddace qur'ani kawai an shekara za ka haddace qur'ani gaskiya ne abin da ya kasa gane ita hadda din baiwa ce idan Allah bai kaddara za ka haddace Qur'ani ba za ka yi makaranta ta alƙur'ani yara su ta haddace Qur'ani kai baka haddace ni ya san wani babban malami a garin Makura ba mu gane bai haddace Qur'ani ba sai daga baya babban malami ne na alkur'ani a lokacin sa in kika ce duk kura ba makarantar qur'ani kamar tasa ba ba kai ba ƙarya bane amma shi bai haddace qur'ani ko kun fahimta hadda mai ce baiwa ce daga Allah akwai wani ina nan ya mutu ma kwanan nan wai ina cewa wai shi duk ƴaƴansa da jikokinsa ma da ta qur'ani ne kuma wallahi tallahi ƙarya yake yi ni ni ni Ahmad Ahmad akwai ɗansa alƙalam na yi musu GSC Arabic and Quranic memorization wallahi sallahi ko ko ko ko juzayin amma bai haddace ba kai wallahi ko fatiha bai iya ba amma suna nan ana cewa wai su wai wani sirri ne da su wai inya ya ba su wai 'ya'yan su wai suna ƙanana wai kafin abin da wai suna haddace Qur'ani zance ne kawai damfara ce ba gaskiya bane to kuma mutane suna ganin a wani babban mutum ne ana ganin ma mai ilimi ne wani jagora ne a cikin addini kuma mutum duk ta gina bata shiga bane ta gina ce bata shiga ba ƙarya dama ya kai ɗan bida a ƙarya ta kudu a lokacin da yake faɗar maganar abin ya ba ni mamaki ga ɗansa da ya kai matsayin jami'a amma fatiha kirki bai iya karantawa ba amma yana rantsuwa cewa duk yayan sama da san ƙwararren ne da jikokin shi Allah ya kawai kuma ga asiri na yana tonuwa halifan sama ga shi suna ta bi haddace qur'anin ba shi ma suna ta bi haddace ba Allah ya sauka to ita ƙarya idan mutum ya yi ta sai ta tonu ko ba daɗe ko ba jima ya yi ƙarya sai ya bayyana ya yi ƙarya Allah ka dora mu akan gaskiya Allah karka ba mu mu yi ƙarya Allah karka tona mana asiri Allah yace wa inna laka la'ajran gaira mamnun wannan shine dalilin yin rantsuwa ta biyu kuma lallai kai kana da wani lada mai wani irin girma wanda baya katsewa akan wannan aikin da kake na da'awa akwai ka'ida adallu ala alkhairi ka fa'ili hadisi ne amma kuma lokaci guda ka'ida ce usuliya wanda ya nuna mutane aikin alkhairi zai samu lada kamar inda suka yi aka ba su lada shi ma za a ba shi lada Ba haka na wanda ya koya mutane sharri duk abin da suka yi na sharri sai an ba shi kamar shi to wannan aikin da muke yi yanzu tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu duniya a cikin yanayi na duhu da take ciki da baiwa ta ubangiji gare shi ya fitar da duniya ya jagoranci tsamar da duniya daga cikin duhun jahilci da duhun kafirci da duhun munafunci da duhun ƙarya da duhun cin amana da duhun zalunci duk wani duhun manzo Allah su da jagoranci al'umma ya fitar da su daga ciki da hasken wannan wahayin da Allah ya masa Allah yake ba shi lada tun ina raye har yanzu zai samu lada saboda ga aikin da ya bari ana ta yi ana yi ko ba yi to Allah zai ba shi lada da haka Allah ya ce wa inna laka la ajran ghayr mamnun wa innaka la ala khuluqin azim kuma wallahi kai din kana kan dabi'u kyawawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina da dabi'a mai kyau ina da halaye kyawawa ina da halaye na buga misali da haka ne Allah subhanahu wataala ya mayar da shi jagora ga mutane laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana akwai kyakkyawan koyi gare ku lallai a cikin sha'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne mai amana ne mai cika alkawari ne mai alkhairi ne mai kyauta ne mai sadar da zumunci ne duk wata ɗabi'a mai kyau annabi yana da ita duk wata ɗabi'a mara kyau annabi ba shi ba ita sallallahu alaihi wasallam da haka tun gabanin aiko shi a matsayin annabi suke ta da shi alami mai gaskiya mai amana kuma har da suka aka aiko shi har da ba su yi imani da shi ba ba su daina amincewa da shi wajen ba su amana wajen ba shi amana su ba hasali har daren da zai isra'i zai kaura zuwa madina sai da ya bar amanoni na mutane a hannun aliyu dan abi talib cewa an allah kai mu gobe kamar wa da mutane wani ga amanarsa kamar nasa kamar da wani kamar da wani amanarsa duk da basu bi shi ba amma sun ba shi amanar dukiyoyinsu suna hannunsa da zai tafi bai tafi da dukiyar ba sai ya bari a bar su a ba su kayan su sallallahu alaihi wasallam kenan annabi sai role model wani abin koyi ne wanda duk wanda ya koyi da shi zai kima zai daraja a duniya to shine Allah yake wa innaka la'ala khuluqin azim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq an aiko ni ne dan in cika kyawawan dabi'u da halaye akwai kyawun ɗabi'u da halaye da suna nan sun wanzu a duniya kamar gaskiya arna a zamanin da ne ma ina jin kunya da ya karya ba na musulmi da haka ne ibn maja allah ya ji kansa wani mutum ya gaya masa magana da ya gaya masa sai ce ah, wai da na gaya maka ka yadda sai ce almu'minu la yakzib ai mu'mini baya ƙarya da haka idan kika ji kina yin ƙarya ko ka ji a cikin ɗabi'uka akwai ɗabi'ar ƙarya to ka binciki imanin ka ki binciki imanin ki mumini baya ƙarya ba kuma ana cewa baya ƙarya ba kwata-kwata ta yadda za a ce ya zama kamar wani masumi a amma dai ɗabi'arsa ba za ta zama to ɗabi'a da ta makaryata ba a ce an gane shi ya shahara da yin ƙarya an fahimta to don haka ainihin Allah subhanahu wata'ala ya ce annabi ina kan kyawun ɗabi'u da kyawun halaye shi kuma ya ce inna mabu'istu li utammima makarimal akhlaq Allah subhanahu wata'ala ya korewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hauka ya kore masa wato kuma ya tabbatar masa da hankali ya tabbatar masa da kyawawan ɗabi'u kuma ya tabbatar masa da lada mai girma ɗaya abubuwa biyu ne allah yau manzo allah wannan ya kore masa wani abu ya tabbatar masa da wasu abubuwa ya kore masa hauka manzo allah ba mahaukaci ba ne ya tabbatar masa da lada wanda baya yankewa ya tabbatar da cewa ina kan ɗabi'u kyawawa da halaye managarta sannan da can da ya kore masa hauka ya tabbatar masa da hankali ke an gane ku na Allah ya ce فستبصر ويبصرون نعم بأيكم المفتون تقبل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله يتفى تبصر تسلو ذاك غني ويبصرون سوما ذا غني وانا abin da ake tattaunawa za su gane waye mai gaskiya waye magana shi za su gane waye akan daidai waye akan bata za su gane wa ike yin abin da yake yardar da Allah wa ike yin abin da yake fusata shi za su gane fasatumsiru wa musirun kai za ka gani su ma za su gani bi kumul maqtul wane ne hauka yake tare da shi kai ko su da sannu zai bayyana gare su ne mahaukata jama'a duk wanda ike kiran ka zuwa ga Allah sai kake ganin sa matsayin mahaukaci wallahi kai ne tibira duk wanda yake kiran ka zuwa ga Allah sai kake ganin sa a matsayin mahaukaci to kai ne mahaukaci mahaukacin ma tubura wanda yake da wanda yake mahaukaci zai kira mutane zuwa ga Allah zai kira mutane zuwa ga irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane a kansa kai ku je ku karanta tarihi ku ga lokacin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya izo samu duniya ne wannan duniyar a lokacin da aka kuma za Allah su sallam ta cika ne fa da duhu kowanne irin duhu ya cika bari dan ba ku misali bari fara ba ku wani labari labarin don ku fahimci misali ne da kyau wani limami sai ya saki matarsa bai dawo da yin ta ba har ta gama idda ladaninsa sai shiga cikin manema sai je aure ta ladan ya aure matarwa matar liman ya aura ko tsohuwar matar liman ka gani ko kaga kuma sai ka ce ya aure matar liman in tana matar ya je aure ta shi kenan sai liman izo an ta da ikama sai ce a daidaita sau sai kalli da liman ike ce don uban nan wurin a daidaita sau da wa ike kaga da ladan ike ya yi zagi me yasa liman ya yi zagi cewa zaki kishi yanzu yana kishin ne matarsa da isaka ta gama ta idda bai dawo da ita ba wani aure ta yanzu shi ne ita ce damuwarsa an fahimta to yanzu kun zo inda nake so ku zo yanzu nan wannan limamin da ya saki mata ta gama idda ya halatta ta auri wani ta aura bai dawo da ita ba sai wannan abin dan Allah kuna jin idan yayi ba ko zai dauki matar mai bashi ta aure ta kwata kwana da ita a ce kayi bako ka dauki matar ka ce saboda girman babakon kwana da matata zai ba zai ba to a zamanin da aka yi kuma za Allah ana yin haka eh mutum ya bako ya dauki matarsa ba bakon kwana da ita ko yarsa wadda ba ta yi aure ba da take gidansa ya ɗauke ta ya ba shi kwana da ita duhu ya kai duhu ko bai kai ba to dan Allah wanda ya zai ce a dai wannan wannan abin ya hana yaya za a ce mahaukaci ne yana da hankali to da wanda dalili su suka ce maza Allah mahaukaci ne da haka Allah ya ce bi ayyikumul maqtul za a gane za su gane waye mahaukaci a cikin inna rabbaka lallai ubangijinka huwa a'lamu biman dhalla an sabili shine mafi sani shi ya san waye bata gabarin tafarkin sa wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine isan wadanda suke kan shari'a wadanda suke kan shari'a sun san suna kan shari'a Allah ma ya san suna kan shari'a wannan ayar ba wai tana magana a ce ai abin shikenan shi ita shari'a ta Allah bace wanda yake kai Allah ne ya sani a'a kai ma kana kan daidai ka sani in kana kan bata ka sani amma idan baka yadda da wannan ba ai wurin gasa wurin gasa nama ko mu ce murhu ai tukunya ake dora ku eh, da yake mata ne ku yau murhu me ake dorawa tukunya tana zama kan murhu ta idan dandan ku to da Allah idan kin san ita gaskiya ai Allah kaɗai ya san me ita ne ke ma an hura wuta ke zauna kan mu an fahimta ok nan da yake bikin ki zai gaya miki kin san ta kin yi ba daidai ba to haka shari'a take haka gaskiya take wanda duk yake kan gaskiya ya sani wanda yake kan ƙarya ya sani Allah ya sa kuna gani yanzu misali mu zo mu kalli abin da yake faruwa tsakanin mu da mutanen nan mu muna ta Allah ya ce su suna cewa wane ya ce yanzu ya kan gaskiya yanzu a zuwa ce Allah ne ya san mai gaskiya ba ku gane maganar ba ina Allah yake Allah yana sama to wasu kuma suna cewa malaman su suna ce Allah yana ko ina yanzu ya kan gaskiya ah. wanda yake Allah ya ce yana sama shine da gaskiya ko wanda yake malamin sa ya ce Allah yana ko ina shine da gaskiya wanda yake Allah ya ce ina sama shine da gaskiya to dan haka irin waɗannan abubuwa dinga sai shi musulunci ai kaza kaza kaza Allah ne zama da yake kan daidai ba gaskiya ba ne. wanda yake kan daidai da ake cewa Allah shine ya sani tana iya yiwa kana kan daidai din amma kuma Allah ya san ba dan shi kake yi ba ba akwai dai ba a cikin musulunci ai ana yin riya ana yin sum'a mutum yi dan a yaba masa ko dan a ji shi ko dan a yi kaza ko dan kaza ba ana yi ba to wannan shine waye dan Allah wannan shine Allah kadai ya sani amma wa yake kan daidai wa yake kan bata kowa ya sani to kar ku bari ma mawaki ya fi ku hankali ma ba mawaki yace kowa gyara ya sani kuma kowa bata to gaskiya ya faɗa ko gare yi to da ka wanda yake kan gaskiya ya san ina kan gaskiya da shari'a wanda yake kan bata ya san ina kan ƙarya da bata saboda haka babu wani cewa wai abin nan kuma a kafa hujja da wannan ayar a'a a'lamu man dalla an sabili wa huwa alimul muhtadi su suna ganin suna kan shari'a ne amma ba akan shari'a suke ba amma tunda suna ta za su samu lada a wurin Allah in aka je wajen Allah za a kansa ina fatan mun gane na mallai fala al mukazzibin na'am ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تدع كل حلاط مهين هماز مشاء بنميم الله مدوكيتي فلا تطع المكذبين كذا كي داء ga masu karyatawa su ai masu karyata masu karyata gaskiya fala ku ilmu mukazzibi waddu law tudhinu sun yi burin ina ma za ka sassauto fa yudhinu da su ma sai su sassauto wai sun zo sun samu manzo Allah sun san suka ce ya Muhammad mu haɗu da kai mu bauta ubangijin mu shekara kai ma mu haɗu da mu mu bauta ubangijin mu shekara an gane wai mu yi wannan mu yi wannan ta yadda in mun je lahira in muni akan gaskiya Ka ga kai ibada tare da mu zaka shiga aljanna in kai ne akan gaskiya mu ma mun yi ibada da kai za mu shiga aljanna tare da kai wa dulau tudhinu fayudhinu burin su kenan wata riwaya ta zo abinda suka zo suka samu manzon Allah ya Muhammad abinda muke so da kai za mu kyale ka kai addininka amma ka daina aibata addini na mu addini kowa ina shi an bayyanta wannan duk barna ce babu karu babu wata yarjejeniya da za a yi a ce wai a daina bayanin ƙarya da gaskiya babu ita da haka da yawa aka zo aka irin wannan sai a zo a ce wai an yi an yi yarjejeniya tsakanin ahlus sunna da yan bid'a wai za a daina wai a za a kyale koyi abin da yake yi eh za a kyala kowa abin da yake yi ba ana ta kar a faɗi aibin abin da kowa yake yi ba ne an fahimta ai daga nan da aka ce an yi wata yarjejeniya ahalin suna su daina bayanin bid'a su daina bayanin shirka su daina bayanin abin da ba daidai ba suka yadda to su ma su zama yan bid'a ce an fahimta babu wannan ranar abin da ake cewa a daina sharri a daina kage kuma ba mu musu sharri duk abin da muka faɗa muka ce suna yi sai mun kawo littafi mun ce ga inda muka faɗa abin da muke bukata ku ƙaryata yanzu na nan suna yin irin wannan in aka kawo aka karanta musu littafi sai ake to ai abin da yasa kai ba za ka gane ba ai matsalar ita ce kai ba a waje ba kai tarbiyya ba kuma tarbiyya duk wanda ya tarbiyya ba zai gama tarbiya ya gama ba sai ya zama zindiki sai ya zama arziki saboda karshen tarbiyya kana cewa kai Allah ne na kai maka wannan ba fa tarbiyya irin take ba anti an fahimta ba wai tarbiyya da kike ba danki ba wata tarbiyya ce shehunan su suke bayarwa da wasu duka, karshen ta sai ka je ka ce kai Allah ne sannan ka tarbiyya ta kai to arni shine zai ce ga addini an fahimta to sai a ce ai kai ba kai tarbiya ba ba kai kaza kaza ba ba wajen a'a yanzu mu dillata tafan na sunna sai sayyid bukhari sayyid muslim sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah dan Allah mun tabbata san zo wajen musanna a koya ba sai ka je kasuwa ka je ka fiya ka karanta ka je ka karanta ba haka ne ko ba haka bane a kowanne ya taba cewa sai ka zo wajen malaman sunna ka koya ba wanda ya taba cewa da shi ko kun fahimta me isa su ne tattafansu sai sai a wajen su za a koya ok to bari ku ji mun je da awa a jihar gombe a watan disamba nan da ya wuce sai muka je muna tattaunawa da wani fasto da aka saka shi a kwana iga ba shi da mafita sai ce ta aiku matsalar ku guda ɗaya ce sai ka ce mai ce matsalar sai ce abin da yasa ba za ku gane ba saboda ba ku yi baptisma ba kamar ya ai sai ka zama kirista amma baptisma sannan ne za ka iya jin waɗannan maganganun ka gane su to ma waɗance yan ɗari kun haka suke faɗa in ba kai tarbiyya ba hankalinka ba zai iya ɗauka ba duk tarbiyyar da za mu yi a ce sai mun yi ta mun ce mu Allah ne sannan za mu fahimci wani abu kar Allah ya sami wannan tarbiyya haka nan duk abin da zai sa mun iya fahimta trinity ba inda muka fahimce shi ba yanzu da cewa sai mun zama kiristoci an yi mana baptisma kar Allah ya sa mu zama irin waɗannan kar Allah ya sa mu gane kaga idan ka shiga za a ce da kai an shiga ba a fita sharaɗin su ne in an shiga ba ne ba a fita to haka su ma kiristocin da suke yanzu su ma sun ɗauki wannan salon sai a ce in aka yi maka baptisma ba ka fita daga kiristanci kuma ba gaskiya ba ne duk wanda ya ga abin da ba daidai ba inda yake fita ya kuma inda daidai take duniyar da arna suka mamaye ta manzan Allah da ya zo duk iyaye su daga kafirce ya dawo da su ne saboda haka duk wanda yake abin da ya cewa ba daidai ba ne ibayi na gare shi ba daidai ba ne ibari da koma kan abin da yake shi daidai Allah zai taimake shi Allah zai ba shi lada Allah zai tsare shi zai kare shi daga kowane irin shan ba wanda suke jin tsoro shi ne in mutum ya bari sai a ce za a cutar da shi za a yi kaza za a yi kaza ba wanda yake yin wani abu sai Allah ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora mu akan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai to insha Allah wannan ne za mu tsaya kuma babu karatun littafi saboda yau juma karatun littafi sai Allah kai mu gobe abin da muka faɗa ya zan daidai Allah ya bamu lada ina muke kure Allah ya yafe mana abin da yake na aiki Allah ya bamu ikon aiki na santa kuma Allah ya bamu ikon santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi wa sallallahu wa sallim wa barik ala okay waɗannan suna neman addu'a ne waɗanda ba su da lafiya wanda ba su ma samu damar zuwa karatu ba muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya sannan akwai mai ba ita ma muna roƙon allah allah ya sa ka yi lafiya ta gama lafiya sannan akwai da mahaifiyarta ta rasu muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya jikanta Allah ya sa ta huta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan magabatan mu gaba daya Allah ya ba mu kyau a duniya ya ba mu kyau a lahira zari ma za da wuta wa salli na musalli wa zid wa bari wa akrim anhum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله